sa guda takwas rawanin sa guda takwas littafin sa guda takwas ga matan sa guda takwas haba malan zalimu kai malan zalimu na ce malan wucewa na ga wannan garin gari ya burge ni na ce to bari in tsaya ku karɓi abin arziki ina tafiya garuruwa kasuwanni gabar da muku ta arewa inda ban je sun gani na gansu ba zuwa na wannan gari mu ɗauka cewa alheri ne zo muku kuna san alheri to shi kenan innama amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun na je yobe na sai da magani na je lagos na sai da magani na shiga abuja na sai da magani na je gombe na sai da magani na shiga bauchi na sai da magani katsina na ba su magani daura na ba su magani duk inda kake tsammani na ba su magani maganin nan da nake idan waɗannan garuruwa ne da tsada nake sayarwa amma zama na zuwa na wannan gari za ku karɓi wannan magani a sadaka in Allah ya yarda zuwa na wannan garin ku tabbata alheri ya zo mu ya ya ku ce alheri alheri ya zo mana ya zo mana aljihunmu kuna so إنما ma إذا أراد arada shay'an yaqul lahum kun fayakun kun ga wannan maganin eh. kun ga wannan laya eh. to in kun ji a ce gidigat wannan ce gidigat wannan layar babu maganin da ba ta yi a duniya dilla duk maganin da ka sani duk cutar da ka sani wannan layar tana maganin abu ko mace ce ba ta da lafiya an kai ta asibiti za ta haihu ku ɗauko ta ku dawo da ita gida a jiƙa mata ruwan wannan layar a ba ta sha za ta miƙe kowace irin larura ce wannan layar za ta yi maganin ta kome. ina masu neman kuɗi ido buɗe daga hannun kanshi wanda yake neman kuɗi ido buɗe ina masu neman aure ido buɗe wannan maganin wannan layar wanda duk ika ta ɗauka cewar ya samu alherin da ba zai ƙari mata ba ku ɗauka cewar alheri ne zo muku har gadon batunku wanda yake buƙatar wannan laya naira ɗari ce tak zai siya jama'a kun ga wannan layar zan kirawo wani bawan Allah yanzu a nan gurin salamu alaikum zai kewaya malam mai laya ina da magana to Allah isa alkata malam baka da <clears throat> barkanmu da wannan lokaci yawwa barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Kana da matsala ne ta kuɗi ko kuwa kana da wata matsala ne ta wajen wata mace da kake nema? Eh ni tambaya nake da ita game da wannan laya. To, shin wannan laya taka tana maganin mutuwa? Tana maganin mutuwa? Kai dan wata bil kuma marukuta ce kai. me kama da mawakaci ya kai mawakaci ta fi ta fi ka ka taɓa ganin layar da za a ce tana maganin tsufa ko tana maganin mutuwa kai dan wani gari ne kai ina eh, ka taba gani dan dan mahaukaciyar garin ku ne ni ko baka ji ba yanzu kai ka duba ka duba ka ce wai wai maganin maganin mutuwa ba kai kai bayani ba ka ce kana da magani ba irin maganin abin da kai yi zan wannan laya ibu da aljihunsa ilala abin da yake aljihunsa zai samu biyan bukata in ka same ta to ko bankin duniya ba zai shiga aljihunka ba bankin duniya in ya shiga aljihun ka Allah ya tsina albarka wallahi ban kin duniya bai tsina aljihun ka ba samun wannan laya ta kai biyan bukatar da ina zato wanda duk yake bukatar wannan laya ya fito da naira ɗarin sa ya rike a hannu zan ba wa yaro a ba alhaji mana wannan yaron zan ba shi laya kun ba shi eh. duk wanda yake bukatar wannan laya zai karɓi wannan laya ya rike niyya ɗinsa a hannu idan na zagayo ni da kaina kuma zan zagayo in karɓi wannan laya. wanda ya karɓi wannan laya ba a aljihu to wannan laya ba ta yi an fahimta ma amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun wanda yake neman biyan bukata ya samu gaba ɗaya mu kudu da arewa ga daya ka zagaya duk wanda yake bukata ka bashi amma kar ka karɓi ka gani kare ka karɓi yana ɗarinsa kai dai ka bashi naya in an gama mala ka zagaya ka zagaya Allah ina da tambaya to madalla Allah ya sa muna yi wanda za mu tambaya aljanu ne suke damu eh za ta yi mun maganin aljanu ai wannan layar babu abin da ba ta magani ko mace mai ciki ce a kai ta asibiti za ta haihu to kudin ko zama kudin gida ku tuka wannan layar kwaɗewa amma ko ta karamin yar hausa a gidan eh tana da aljanu eh aljanun kuma aljanun dai ta baki suke fito suke so su fito to shi ne ta karɓi wannan layar ku dinga samun mata a baki ta tana kwana da wannan layar an gama ta kula da ta gama eh madalla to madalla akwai wani yayana. Akwai da wani eh. ciwon ba su ne. To inda Allah zai sa wanda duk karɓi layar nan ya rike to in fito da naira ɗarinsa in na zo yanzu na zan karɓa. Inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Wanda na bawa naira laya ya bani gida da. Yau, yau, yau. yawa kuma ya kuma da ya kwariya madad madad madad ya kwariya Kuma mace mai ciki ce a gai da asibiti za ta haihu har ku kai ta asibitin ku fito da ita ku zo ku jiƙa mata wannan layin ta sha za ta haihu sai dai ku ji baram kawai ta haihu ka ta ba da tambaya to madalla gaban ni mai neman kuɗi Eh. da me zan hada yawwa za ka je kofar banki kofar eh. bankin unguwar sai ka ɗebi ƙasar wannan kofar bankin sai ka tsora akan akan layar ka fahimta ku sai ka bari idan an an zo ana biyan yan sanda albashi ka bari da gargajiya ana biyan yan sanda albashi ka fahimta ko to ka da ka ka da ran zuwa zuwa zuwa gurin tabarin da ake aka zuba kudin kan tsorata ka tsorata ka tafi da ran ka cika aljihun ka da kudin nan ka ɗebi iya ɗiban ka ko a ina zan yi suka ko a ina ga ko ɗan sanda ko soja ana biyan albashi ka bari shi ana ka albashi kawai ka tafi kan teburin tsokaci ba Allah ya kara ma lafiya. Ina madalla madalla. Allah ya ma lafiya. Allah ya ma lafiya. Ka bani laya. Eh. Kuma ni mun yi ido hudu da ita. Eh. Don haka ai sadaka sai an yi niyya. Eh. To ban yi niyya ba. Ban Allah. Ba tsayawa za mu yi ta isa da kai ba. Tun da ka karɓi layan nan ya ko zama wajibi ka bani kuɗin nan. To. Kai Malam Jelani. ka kiyaye ni kar in nuna ma inda nake da ba a san asalin balbela ba sai a ce daga madina take ai ka sani ka ji dan makaryaciya ka ji dan ka ji dan dan makaryaciya kai ni ka sani ai na ka sani ban san ka ba ma san ka ba to ni ne kwa na san ka na riga na san kai ne malam Zainani mai inkiya guda biyu kowa ya ja da kai zai ci kasa kanin malam zalimu mai yan uwa guda biyu daushe da zumbuli ko ka dauka ba mu sani ba ne mun riga mun san shafa shafe mun san tsufa kwarai ni ne malam zilani to kowa ya gani zai ci ƙasa kai ma kai ke yanzu in ka gani wallahi ba za ka yi labari ba idan takamar ka shi umanci nan gidansa ka zo in takamar ka banci gidansa ka shigo barin gaya ma ka kula da kyau ka gani yauwa ina tabbata maka za ka rai hankali zai zai nan wallahi yi wasa ba bari na gaya ma sanda yayanka yake na taka shi na kwana lafiya saboda haka kai ma zan taka ka in kara kwana lafiya har wani ce kake kai jaya da yana da yana to ina tabbatar maka karshen ka yazo in dai ka taba ni ba za kwana lafiya ba wallahi kai dare to shikenan inama amurhu za a rada shi a lahu kuma da yakun a wata ji a wata ga a wata mene da ɗan kulbu ta hakan na na labe jabe jabana kin iya tuwo kin iya miya kin iya jagwalgwalin jagwalgwada in za ki ba su ba su mana in ba ki ba su ɗauki ki je ki kai wa ɗan malan ce ta haka amma dankalin da ba shi da ɗa ko dankalin da ba shi da ɗa masa kai ka shashashen banza shashashen yofi sani ba a mu a kwan lafiya wallahi in ka da tunanin ka kwan lafiya ni in ka wallahi ba za kwan lafiya ba ana kasa ana ta rani a yi ya zama ta tsari a malamai da tsari a Yaya hakuri muku mana malam? Alhamdulillah. Yaya hakuri malam? Amin amin. Allah ya kafa masa. Amin malam. Amin malam. Iko Allah. To. Allah ji kansa. Amin amin. Sannu mu ba. Sannu. To. Ya za a yi sai hakuri. Rayuwa kenan. malam ya mutu Allah ya gabata masa mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani gaba ɗayan mu malam ro ya na kai jugun jugun labai ai ce ta kama ai jugun guda biyu shi labai jugun ta farko mutuwan malam jugun na biyu da kar kalmar da na kafin mutu ta ta min da hankali ai malam kafin yin abin da ya ce bayan ya mutu fitina za ta faru Malam Iro. Bai gaya maka irin abin da zai faru ba? Wallahi bai wuri mun zai abawa ba. Haka dai ba a dungule faɗa ya faɗa mu. Ranka da ita duk fitina. Maganin ta addu'a. Shikenan ku. Mm. Kuma wace ce Ubangiji Allah maganta mana. Amin. To wannan al'amari ba abin da za mu yi illa mai ta addu'a. Mugun ji da mugun gani. Allah ya kare mu. Amin. Wannan magana mai gari shine umda. ba mu da wani abin da za mu yi akan wannan sai dai addu'a gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne Allah ya gafarta masa babu abin da ya fi addu'a mm. addu'a kuma babu abin da ba ta magani gaskiya ne malam dan haka mu lungumu addu'a gaskiya ne malam nafi mai annabi sallallahu alaihi wasallam amin malam nafi amin malam nafi amin malam cika da fatiha Amin. Haƙuri da zuriya Allah ji kan shi, Allah sa aljanna ne komansa Allah za da wajen. ai mahaukaciya ce na ta in dai ta tara ta ba wanda yake iya sayar da ita cika bijan lalle na ga hauka malam na ga bugu a kin bugu ka ji nan ina kuwa me te miki kika buge ta ya hakuri ba zan kuma ba auto to jeki jeki Malam, malam, ya, tsawo mu je. Zama mu ƙarasa. Kace yar gidan mai gari ne? Kace kuma za wani take ganin ga wannan kuma? Aka ce duk garin nan haukan ke tashi ba ne. Ba Yanzu ma na yi mamaki. Ba mai iya kamo da yi wa annabi salati ko ka ina a ta naka da kausar kafa uku Allah ya gyara makwancinsa Allah ya kwanta makwanci amin Allahumma gifir amin Allahumma gifir amin Allahumma gifir amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله Malam Zailan ya ƙara haƙuri kuma. Allah ya gafarta masa. Allah ya sa ya huta. Malam Allah ya ji kan malam. Amin saboda Allah. ya sa ƙarshen wahala. Amin dan arzikin manzon Allah. Amin. Allah ya sa aljanna maka. Amin dan matsayin manzon Allah sai Allah ya yi bakin kare kare. Allah ya ya taimake ka ina da ɗan uzuri mm. ina so in je gida to sauka lafiya mm. zan fito in anjima to jama'a malima Allah saka da alheri manjilani an kwana biyu da ran kai daɗe ai in ka ji shuru ai lafiya ce da ke ɓuya gaskiya ne lafiya ita ce take buya rashin lafiya baya buya gaskiya ne amma da ya kamata in dai an fita an an tafi a rika zagayo mu ana ganin lafiyar mu kan zumunci yanke eh to an ka wato a gaban din ma fa ina ina son yawa amma mu a can ainihin wato karatu da yake shan kanmu shi sa yawan ma ba mu samu shi eto eh, to dai haka ma'ajina ya kamata a rika wayo mu ana da wani lafiyar mu kan zumunci da yake ma'ajina to ai nake ganin ma ranka daɗe ai zaman gaba din ma ya kare in kamar yaya ah to ranka daɗe tunda Allah ya kawo shi malam zalimu ya yanke jiki ya faɗi ya mutu mun fi biyar da gidan mai ya haife mu kuma karatu a cikin mu ba wanda bai samu karatu ba dama daga malam zalimu sai ni to ga ai <laughs> wannan wannan kujerar dama ai ni ya dace in zo in karbe ta ba wannan kujera ba wannan matsayi ko gurbi eh. kujera ai ta mace eh Allahu kabir kabira eh, eh <laughs> matsayi na'am eh kuma dama ni ko da ba ma wannan mutuwar ba dama zaman gaba din ai ya kusa dama karewa ni a na dan ruwan da ake a cinye yawa ba irin nan bane sai kuna zaune sai ku ji dam da kale ku sai ka tarar da ko katanga ko soro ya zuwa yansu yanzu shekaran jiya ran juma'a ana sallar juma'a ba ji kake dam irin masallaci ne ya zuwa mutane aka yanzu fi sabilillahi malam haka za a ce an zauna an yi mutuwan nan baki ɗaya yan uwanku babu wanda ya taho ke ni abun da ke da kin da shaguri za su zo ne ah kini hakuri yan wannan nawa suna nesa akwai na gabar akwai na yamma akwai wanda kan su mota sai sun yi tafiyar kusan kilomita 60 a ƙara sannan su zo su hau mota su taho a akwai na gombe akwai na lahadin makole akwai na ja'e, ga dajin samfi sannan sai su wani kusa ya kece dajin samfi samfi sannan su zo hau mota ya taho To amma dai ai ya kamata a ce duk inda suke zuwa wannan lokaci sun iso. Sun iso ai sadakan bakwai da su. Eh, ko arba'in ba. Arba'in ba kake nufi malam. Kana nufin yanzu sai an yi arba'in kafin yan nan naku za su zo a yi zaman arba'in da su? Shi kenan idan mutum aka wayi gari aka ce ya mutu ba shi da ɗa ba shi da jika shi kenan ya zama abin walakantawa a wajen ku mm, malam? Do ai ko ba komai dai ya mutu ya bar matarsa ya kuma bar mai gari ga yan uwa da abokan arziki ai ko dan wannan azo a masa ta'aziyya kai dike kenan ai ni kina bani mamaki ana nuna maki annabi kina kina rinza ido a a, a'a malam ka gani ba a dai nuna min annabin ba a nuna min mana ni ne yake neman ganin su ido a rufe ka ce min ana nuna min annabi ina rufe ido a nuna min shi ka gani ido na wareware zan bude shi to dike bari mu ki dalla dalla karatun yankan jaki abin da ke so da ke zuwan nan nasu ne a guri na ballewar balle ne in suka zo akwai matsala ba na son su zo sai an mun naɗi na gaji malam na hau karagan nan ta limanci na zama limamin tsantsa tukuna alamun shi sai su amma in suka zo akwai matsala sai a iya fasawa babban wamafa a kule ne ya kwato karnuka ya zo nan gurin a tunanin ki za a sarautar? Daman nufin ka kenan mala. To ai ban gane ba da tuntuni na gane da ban ɓata lokaci kana faɗa ina faɗa ba. In dai wannan ne wallahi malam sai zama su a can an naɗa ka sa dawa. Sa zo kai gaisuwa. Babban wanmu eh. garin da ake ba sa sa ba. Ka saki yawo ganda. Ina jin an mun neman ko za a yi mun neman tahowa zai yi. Kuma yanzu nan ba da wanda zai zo ba. haka zai zo gandar kaga ko in ya zo aka ai limanci ina za a yi tab to yayi zaman sa ah! yayi zaman sa ni ina cikin farin ciki na zama matan malam matan lima la bibi la biyo la da ganga ya kuriyan <laughs> Allah ya A'a, amu alaikum salam. Habiba ce? Ni Gani ba zuwa. Ina wani lafiya gida. Lafiya gida. Ina gajiya ya su malam ɗin. Lafiyar su kalau. Duk kowa kalau yaran kalau. Lafiyar su kalau ya haƙuri. Haƙuri da godiya. Haƙuri an yi da Allah. Gani. Ga shi da amma da nake cin tuwon makayi. Ikon Allah. To, to alsaka da alkari malam baya rabuwa da wahala har da kuɗi kuma ikon Allah malam ya rike alkawari ku ce na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci da na gode kwarai da gaske na gode kwarai da gaske ki gai da gida wuce to madalla yawwa sai an yi mutum gida ki gai da gida malam ba a gajiya da wahala shi yasa ta yarin mana aka kallon wato na fito da wannan ci arewa tana gama nuna ai damuna ta yi kyau a a a barayin dawa sun yi sun yi yawa ne ta yi masharan bannan gaba ɗayan gama yara suka suka suka girbe masa suka girbe masa ita da ita ba ma ba ma a girban ba ba a sauke ta ba suka sauke ba haka ne mu ba duka ha assalamu alaikum wa alaikum salam Allah gafa Ina gajiya. Baka Ina gajiya Ina gajiya. Alhamdulillah. Iro? Kwana biyu. Alhamdulillah. yanzu. Akwai magana da nake so mu yi da kai dama. Game da maganar limanci. Yar labarin labari ne fa? Ah, game da limanci mana. To lemanci ai akwai neman kuma ita maka sani san yaran mala. A to waye neman ɗin kuma? To ba haka bai shi wa ka gani yanzu yana sallah amsa shi. Na fi yakwa to ai shi neman. Ban gane akwai neman ba. Dama a gari ɗaya ana neman biyu? Hmm, ba haka bane. To. Ai da ma san ina yin neman tun kan malar su. wato kun naɗa shi kenan tun tun daga rasuwan mala kuka naɗa na fi kenan. Shi yaran mala in kun keɓe ai muka bayani ne zai gama komai. To shi kenan.

idan ya je gidan giya ba kwalba ake ajiye masa ba ana gaya mana ba kwalba ake ajiye masa a gabansa ba bututu ake ga a samu a cikin tankin giyar sai ya ƙoshi ko kuma wanda sai a cewa shi ne liman yanzu hauka ake yi ina nafi ina ina limanci in ban da dama garin da yi a cikin gida ake ba ake zaune a ah, da ka zo kuma ai kuma yayi ah, ah, alaikum assalam Karin malam. Yaron Malam ina gajiya? Ina gajiya nake. Lafiya yaron Malam. Ya gida. Lafiya kalau. Kare ne ke ke ke ke da da rushin rita. Jiya mulki masu mulki ha wani jiya mulki ne? Ko a ce an kasuwa jiya mulki shirme? Ai jiya mulki malamai shi ne jiya mulki. Ha. Malam wani irin magana kake ta yi na juyin mulki? Kai ba mai kuɗi ba, kai ba mai sarauta ba, ina kai ina maganin juyin mulki. to in baki da labari wannan yaron shi aka komai ya san san komai wannan shi mulkin a gaban su ya san komai to bari yaya hakan ta faru kyale shi tukuna na ji duk abin da ya faru yaron malam garin ya aka yaka ta faru a kunne na in ji abin da yake ga ya abin da ya faru lokacin da malam yake da rai sun samu matsala da wasu malamai har suka dan yi takun saka haka da ɗayan rigingimu har ya kai ga sun samu matsala a tsakaninsu. Allahu akbar Allahu akbar Kai waye baka dama yin sallar gawa waye baka dama kai kiyayen tsohon gardi ne ni da kake gani ba karamin takadari ba ne za ka ɗauki kanka ka mayar ko kuma sai an yi sallar gawa biyu yanzu mutumin banza mutumin wofi tsohon ɗan tsoho wanda suka yi takun saba kala kala to shi ma nan tagen waye ya ce zo sallar gawa tunda ya san ga limamin da yake yi banda dai a cin mutunci gare ni. Karan kai daɗe bayan wannan akwai wasu abubuwan da suka ta Salamu alaikum. Kun san lifa da hakuri. Yanzu shi ke a garin nan ba mu da yanci. Mutum ɗaya tak ibadar Allah ma sai sai wani ya zo. Malam zalimu. Sallah fa jama'a. Aka rama kallon. Sai ya zo. Abin da ya daɗe yana damuna kenan. Wai a ce wai dole wai sai an jira wannan bawan Allah ni ban taba ganin limamin da bashi da na'ibi ba ban da malam ka duba da bawan Allah nan kakansa malami ne babansa malami ne shi kansa malami ne amma saboda gudun bacin ran wani kawai sai a ce ba za a naɗa wanda zai yi sallah ba wannan ka faɗi gaskiya abin da duk ya damu jama'a ya kamata a fito a yi magana matsayin dai matsayin dai abin bai saba al'ada ba eh. ko shari'a mm. ya kamata a fito a yi magana domin don haka daga yau mun daina jiran malam zalimu مالك بني دنگر بكوي تاشي من سالا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا خفض صوم صوم الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام alaikum wa rahmatulah. السلام alaikum wa rahmatulah. السلام عليكم ورحمة الله sannu babban liman sannu a ah, sannu babban liman kai ne a karambani ko to yau wannan uwar karambanin zan masa abin da zai zama ishara a kansa a gare zai zama masa ishara daga yau in kwana zan ban zo masallaci ba na ga wanda zai ja sallah rike miki rike miki Liman eh? ya zama akuya. fa jama'a kuna gani. Liman. Liman. Liman ya zama akuya. Eh? Daga wani ban zo ba wani sake zuwa ya ja sallah. na makara wani sake zuwa jagoranta sani liman eh? ne zama haka yanzu ko da faka ci gashi nan eh, shaura ku eh ah, a ah, ah, ba ku yi zalla ba sake wata hallar sake wata da mu fika da mu fika dama muna shakku ai kun yi zalla astagfirullah astagfirullah Allahu akbar Allahu akbar kai jama'a a a a a a wato kin san wani abu a'a mutanen garin nan ma sun rena mana hankali sun rena mu hankali Allah Allah wallahi sun mai da shi wani wani dukan shawo da irin masar komai sun rena masa hankali a ce an mai da kai irin wannan al'amarin to abu Allah ya ta, da Allah ya sa mu nan da Allah ne kawai san dukan zamar bala'in da za a yi a garin nan ba iya haka rigimar ta tsaya ba don akwai rigimar da suka yi a tsakanin shi da malam akan wani iyakar gona suka yi ta jefe-jefe a tsakaninsu. Malam zalimu na ce malam zalimu malam zalimu malam zalimu <laughs> na bi ana na dunkule eh ina nan eh ai haka ya kyau gobe ma sai ka sake wani tsageranci akan ya ci iyakar gona wai malam a zan fasa abin da nake yi ne gaskiya dole ne a fahimta, ta ko taimaka daɗi ko ka taimaka daɗi wannan haka yake babu abin da za ka fasa sai dai wani gona ne sai dai a je a gewaya zuwa baka labari gonan ma da sannu za a ci gaba da zuwa gewayenta abin da nake jira kawai lokaci yaushe za a je lokacin da sauki ya samu <laughs> na biyu ai sai dai ka jira a jira lokaci amma tashi kai ba za ka tashi ba gaba ɗaya ba za ka tashi ba sai dai ka jira lokacinka malam zalimu zan ci gaba da jiran lokaci amma kai ma ka jira naka lokacin dan nan ba da daɗewa ba za ga tsallan balakin ka ka yaro in takamar ka sama wani a tafai kwana kuma mu na daga gani mun ci dubu sai ceto ku toro uwa uwa ce a zauna da mu dan dole zai zai karasa ka <laughs> ya hajji ai ce ko aiki ya yi kyau dan ki san mu in muka yi aiki kamar yankan wuka ne <laughs> eh. to malam muna nan dai muna ta zuba ido har yanzu saboda ƙara rashin mutuncinta ƙara harhawa yake rashin mutuncinta baya baya sai gaba yake yi ni yanzu abin da yake damina kullum ba abin da take illa ta kutsa min bakin ciki da takaici a zuciyata kullum abin da nake fama da shi a cikin gidan nan kuma na rasa yadda zan yi da ita kuma abin da na ce ki duk kin yi abin da kace in haka ne na tabbata ni ban samu matsala ba yadda kace ne hakan ne to to ai in ta san wata ai bata san wata ba ai maganin biri karan maguza mu muka bullo nan muka ga an bullo mana to sai mu canza hanya haka muke mu ma an rufe nan an rufe nan an rufe nan sai mu duro mutum haka muke yi abin da ya fi a raba ta da duniya kawai yawwa wannan shi ne daidai da maganin ta idan muka baki aiki in muka yi wannan aikin zan ɗauko miki shi in kika je kika yi shi in da aikin yi shi to za ta bar duniya in kuma bata bar duniya ba ke zaki bar duniya ke zaki mutu kin amince eh na amince ni kawai goma a kashe yar banza kowa idan ta mutu kaga kowa ya huta da da da da ki dai duk wannan abin ko a raba ta da duniya in kuma bata tafi ba ke zaki tafi ni na yadda kaga ko idan ta mutu kaga kowa zai huta ni ta ishe ni da dai ya wanki dai ko eh akwai ban matsala ba malam ya ce idan aka yi aikin nan idan bata mutu ba ni zan mutu in har ku aka samu matsala bata mutu ba ni in mutu gaskiya wannan aikin akwai sake ne an yi zan iya kuwa da ya ce ita data mutu ni ba zan mutu ba <coughs> <coughs> eh yanzu malam ka manta da hukunci azaba da Allah ya wa mutanen da suke cin iyakar gona da filayen jama'a ka tuna a ranar gobe kiyama Allah zai azabtar da mutum kuma sai Allah ya tambaye mu tun daga ƙasa ta farko har ƙasa ta bakwai haba mala na bi ba saka koma wa'azi ba